وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا سكارة تبتا قال الله مدوك جنسلكي في قوة من قومي صلاة لسلم وفيين حديث أمني محمد صلى الله عليه وسلم نشيد صحبا سادة إيادا سادة waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske muna yi mana barka da haduwa a wannan rana ta alhamis Wanda ya dace da ɗaya ga watan ramadan hijirar ta yin halitta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ya dace da ashirin da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah maɗaukakin sarki ya kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka masjid bilal bin rabah dan tafsirin ayoyin Alƙur'ani mai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya yi mana gamdakatar wajen faɗin abin da yake daidai da aiki da shi da kuma fahimtansa daidai kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu yi tafsirin su zan so dan ja hankalin mu kan wannan wata mai albarka watan Ramadan zan karanta mana wasu hadisai guda uku ko kan abin da suka shafi wannan wata da muke ciki mai albarka watan Ramadan matsayin tunatarwa insha Allah ta'ala ah, hadisi na farko hadisi da ke nuna mahimmancin ko halaccin yi ma mutum bushara da watan Ramadan abinda da yawa daga cikin mutane za ga ana yi da cewa yawancin waɗanda suke da za a tambaye su shin hakan sunna ne kaga mutum ya yi shi mun saba in watan ramadan ya shiga yana barka da watan ramadan ko mu ce tura maka ya ce ramadan mubarak ko na mai kama da haka a yana haka yi ko amma da za ka tambayi mutum yin hakan sunna ce za ga mutum ya yi shi ba tare da sanin cewa ai sunnan ba ce zalla sallallahu alaihi yana yi ma sahabbansa bishara da watan Ramadan hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Abu Hurairah yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam atakum Ramadan shahrun mubarakun فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرض الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم حديث إمام النسائي يا شيء وما حديث نوجه Abu Huraira Allah ya kare da a gari shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace masahabai atakum ramadan ce to fa watan ramadan fa yayi watan ramadan ya riske ku a ga wannan tunatarwa ne da bushara watan nan fa ya zo shahrun mubarakun wata irin wata ce mubarakun mai cike da albarka a shi kaga ya halatta a kira ramadan da ramadan mubarak ke da manzo Allah gashi ya kira da shahrun mubarakun au fahimta ku sai dai kuma kuskure ne a ce ramadan karim shi kuma wannan kuskure ne an fahimta ku amma wanda ya tabbata a nafsi shine ramadan mubarak sai manzo Allah ya shahrun mubarakun wata ce mai albarka Allah ce ce masa habai faradallahu azza wa jalla alaikum siyamakum lallai Allah maɗaukakin sarki ya faralanta muku azumtansa tuftahu fihi abwabus sama lallai a cikin wannan wata ana buɗe kofofin sama gaba ɗaya wa tughlaqu fihi abwabul jahim a cikin wannan wata ana kulle kofofin wuta gaba dai ana kulle wato ghallu fihi maradatu shayatin a cikin wannan wata ana daure masu fatarwa daga cikin shedanu shedanu da za su ziga ka kai ka fata kai wani aiki na bata a wannan wata ana daure su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lillahi fi lailatun a wannan watan Allah maɗaukakin sarki yana da wani dare wannan daren khairun min alfi shahar wannan daren guda ɗaya ta fi alkhairi a wajen Allah sama da watanni dubu wata dare kenan daren lailatul qadr ko lailatul qadri khairun min alfi shahar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hurima khairaha lallai duk wanda aka haramta masa alkhairin wannan daren to lallai an haramta masa alkhairi mai yawa Allah kada ka haramta mana wannan hadisin na Abu Huraira in muka lura zaga yana karantar da mu abubuwa da yawa daga ciki yana nuna mana halaccin yin bushara da gabatowar watan Ramadan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atakum ramadan shahrun mubarak aga bushara gashi nan fa ta zo ga wata wannan watan mai albarkan ta zo wannan yana nuna halaccin yin bushara da zuwan watan ramadan abu na biyu da hadisin yake nuna mana yana nuna mana mu kwadaitu wajen aikata ayyukan alkhairi saboda a wannan wata ana buɗe ƙofofin sama a nassi nassin alkur'ani ko nassin hadisi in aka yi ishara da buɗe ƙofofin sama irin wannan ishara yana nuna cewa rahama kenan yake haurawa kuma rahama yake sauka da ran mutumin banza wanda ya mutu yana mushiriki shine wanda Allah madaukakin sarki ce la tufattahu lahum as sama wa wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija Jamalu, fi sammi alqiyam an fahimta ko sura ka yana hadisi yana nuna ma muhimmancin gabatar da ayyukan alkhairi saboda kofofin karban wannan aikin abu da sannan hadisin yana nuna mana muni sai shi aikata safi tunda Allah da kansa ya sa a rufe kofofin wuta kaga Allah bai son mu yi sakon Allah kenan mu nisanci aikata ayyukan da za su zama mana sabo nan, hadisin yana nuna mana mu yi kokari wajen neman wannan dare din kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai faɗa mana bai specify mana daren ba yace dai Allah yana da wani dare a wannan wata yanzu ya rage namu mu fara neman yaushe ne wannan daren yake a ina za mu samu wannan daren a wani lokaci kaga wannan yake nuna cewa mutum ya dage kenan dukkan dararrakin da ibada shi yasa kasashen da suka ci gaba ta ta ta fannin addini za ga tun jiya daren yau suka fara tarawih ana ce an ga wata a ga ya zama daren ɗaya ga watan ramadan kuma ai mun fara an fara ci gaba tun da jiya tun kafin ai isha aka sanar da an ga wata kaga inda inda mun an san da wannan ci gaban kaga da an yi shana digin tarawih amma an Allah ya sa muna da rai shekara mai zuwa za a yi haka insha Allah wannan yake nuna cewa ya zama yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya rinka bibiyan wannan daren ya zama ya raya daren rakin Ramadan da ibada saboda ya dace da wannan dare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ishara a gare shi cewa daren Allah madaukakin sarki ya tabbatar da tashi ce daren kuma wannan daren ta fi watanni dubu watanni dubu za ka yi lissafi zai ba kusan shekara kusan tamanin da hudu da wani abu shekara tamanin da hudu da wani abu in kai ibada a wannan daren za ka samu ladan ibadan shekara tamanin da hudu da wani abu to kaga yanzu kuma wace kai shekara tamanin ai sai an nima ko haka bane Allah ya samu dace to wannan shine hadisi na farko da zamu da zamu karanta hadisi na biyu da zamu karanta da yake da alaka da wannan daren hadisin farko hadisin Abu Huraira ne ko muka ce Imam An-Nasa'i ya rawaito kar manta da tsarin karatu zamu zo mu yi tambaya a kan wannan tsarin muke insha Allah ta'ala hadisin farko hadisin Abu Huraira kuma da tsani shi ya rawaito ko kuma hadisin ya ambata abubuwa na farko ya faɗi muhimmancin bushara akan zuwan watan Ramadan abu na biyu ya tabbatar a watan ana buɗe kofofin sama abu na uku ya tabbatar da ana kulle kofofin wuta abu na hudu ya nuna cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana da wani dare guda ɗaya wanda wannan daren ya fi watanni guda guda dubu. Na. Hadisi na biyu da za mu karanta shine hadisin Abdullahi ɗan Umar. Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi. Hadisin Imam Abu Dawud shi ya rawaito wannan hadisi. Daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi Abdullahi dan Umar kale yake cewa tara annasul ilala yake mutane sun fita kowa na neman ganin wata al-hilal shine jinjirin wata to da a tsaidar larabci wata a kowane mataki yake yana da sunan shi lokacin da wata yake jariri shine sunan shi hilal jam'i shi ahilla kamar da Allah ya faɗa cikin bakara ya yasalunaka anil ahilla to jaririn wata sunan shi hilal in wata ya fara girma ya kai ya kai biyar shida bakwai ya fara haske tukun sai ke ɗaukar sunan alkamar idan sunan shi alkamar daga lokacin da ya kai sha ɗaya sha biyu sha uku ya fara cika kenan lokacin ake yin farin wata ku da daddare kuma guri ya yi haske lokacin sunan wata albadar sai sa ake kiran yakin badar da suna yakin badar saboda an yi ne a lokacin da wata yake ciki da haske an fahimta ku wannan shine ka'ida sunayen wata a larabci shi kuma kwanakin watan a ce yau ɗaya ga wata gobe biyu ga wata shi kuma a larabci sunan shi shahar shi kuma sunan shi shahar shi na abinda bature ke kira month ko ko a turanci akwai month akwai kuma moon kaga moon shine wanda ke sama month kuma kwanakin kwanakin wata an gane ku wannan shine shine ka'ida shine ka'ida to maza Abdullahi dan Umar yake cewa tara annasu hilala yace mutane sun fito kowa na kokarin ya ga alhilal ne jinjirin wata abinda ba ma kokarin yi in an ce yau 29 yau jiya 29 ga wata mutane ɗaya ne suka fita neman garin neman jaririn wata kuma inda sarkin musulmi zai sanar ya ce ba a gani ba sai ka wani ya ce bayan na ga wani ya ce a facebook ya gani to kai me yasa kin me yasa baki ta ginnewa ba shi kuma ai ba baya rawa a dukkan garuruwa ko yana yana yana hukunci ne da sakon da aka aka isar masa sakon da ya zo gurin shine ba a gani ba ko ba dole bane yayi amfani da sakon da ke Facebook tun sakon Facebook ai ba tabbas bane ko ba haka bane kuma shi wanda ya rubuta a Facebook yace ya gani wa yake bishe sanar bar mu ga abin da ya faru da Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yace da mutane suka fita suna neman jaririn wata yace fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi anni ra'aytuhu yace sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ni na gani yarhamukallah Abdullahi dan Umar sai ya gani sai ya gani sai ya sanar ya sanar aga bai sanarwa sai faɗa mawa manzon Allah me yasa ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah shine shugaba shine jagora shine yake da ikon ya sanar ma mutane cewa me an gani to ke da kika gani sai baki sanar ma shugaba sai kika sanar a Facebook abinda shine wajibin ki baki ba abinda ba haƙƙin ki ba kai kika yi ka kin sa ma Allah Abdullahi da Umar yace da mutane suka nemi jaririn wata yace ni da na gani fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama labari cewa fa na ga wata na ga wata yace fa samahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai azumci wannan watan wa amaran nasa bi siyamihi sai manzo Allah ya umarci mutane da su azumci watan kaga waye waye mu mutane umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana nuna cewa ashe da yawa daga cikin musulmai ba ai ba responsibility din su bane suke kai in kaga wata ko in kika ga wata abin da ke kanki na wajibi shine sai ki faɗa ma shugaba jagora yake faɗa ma shugaba jagora cewa ba watan nan ba da ake nima ni na gani shi kuma shugaba akwai ka'ida da dokoki da zai bi wajen ya tabbatar ya yarda da abin da kika faɗa ko rashin ko rashin yarda an fahimta ku akwai waɗanda shari'a ya ba da ka'idan siffofi sai in suna da waɗannan siffofi tuku za a yarda da shaidansu musamman kuma shaida na abin da ya shafi ibada ka sai fi kowanne girma sai mutum ya zama adil ya zama mai adali in aka ce mutum adali a shari'ar musulunci shine mutumin da bai zama fasiki ba ba san shi da siffa na makaryaci ba ba san shi da siffa na cin amana ba ba san shi da siffa na wasu ayyuka na banza ba in za ma lissafa adalci in za a ga ka'idan malaman malaman hadisi in an taba ganin shi ma yana tafiya a hanya yana cin abinci ba za ka karfishe da shi ba in an taba ganin shi yana sallah ba hulla ma ba za ka karfishe da shi ba da akwai akwai sifa ta muru'a da bai cikawa to shugaba zai duba wannan in ya tabbatar lafiya lau adali ne tukun sai a ce to an yarda sai shugaba sai sanar sai a me sai a dauki azumi da kuskure ne mutum ya ya ga wata ko ya fara yaɗa mutane musamman facebook kaga facebook ba mutanen gidanku ko garinku ko kasan kake yada wa duniya kenan kake sanar da su ka kai aikin da ba naka ba an gane ku so wannan hadisin zamu ga yana nuna mana cewa lallai azumi ana yi ne da ganin wata mafhum ba a daukan azumi sai an ga sai an ga wata sai dai in ba a ga wata ba to babu laifi a cika watan ya cika na talatin watan musulunci kuma ba shi da talatin da ɗaya in wata in wata ya cika talatin to washe gari automatic za a ɗauki azumi haka ana ije azumi ne dan ganin wata in an ga wata za a ije in ba a gani ba sai a cika ta azumi ya cika na ya cika talatin daga nan kuma sai a sai a ɗauki sai a ɗauki azumi wannan shine hadisi na biyu muka ce hadisin Abdullahi dan Umar Imam Abu Dawud shi ya rawaito ko abin da yake nuna mana ba a ɗaukan azumi sai an ga wata kuma wanda ke da haƙƙin sanar da mutane su ɗauki azumin an ga wata shine wa jagora na musulmi a Najeriya dai ko dai mun ji ko mun so jagoran mu na musulmi shine sultan in ka ce ba shine ba sai ka faɗa mana wane ne a garin ku kuma jagoran musulmi shine sarkin garin ko ba haka bane wannan haka yake kuma haka yake tafiya kuma haka za mu ta tafiya har da roƙon Allah ya ƙara gyara mana su da mu gaba ɗa. Allah ya samu dace hadisi na uku da za mu karanta za mu ce hadisai uku ku hadisi na uku da za mu karanta kullum za mu rika karanta hadisai haka ɗaya biyu kafin fara karatu idan mun tafi da tsaraban hadisai kuma za mu yi dinga tambaya kamar yadda na faɗa insha Allah ta'ala hadisi na uku da za mu karanta shine hadisi ne daga sahabi Zaidu bin Sabit Zaidu ɗan Sabit shi hadisin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari shi a cikin littafin sa al-Bukhari hadisi daga Zaidu dan Sabit Zaidu dan Sabit yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ittakhadha hujratan yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki wani guri ya mai da shi hujara shine kaman kaman kaman demarcation haka a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai demarcating wani guri a masallaci sai zama kaman daki an fahimta ku a cikin masallaci sai aka sha makance wani guri haka sai zama kaman daki yace min hasirin yace da tagurma aka yi sha makin aka sa kaman tagurma haka aka rike gurin sai zama kaman daki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake shiga gurin fi Ramadan a cikin watan Ramadan yace fa salla fiha layaliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai rinka yin qiyamul layli a cikin wannan gurin bayan ya kebance sai ya shiga ciki sai yana qiyamul layli wasu dararraki a cikin watan Ramadan da mutane suka fahimci ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ɗakin da ya masallacin sallah yake yi kawai fa bi salatihi nasun min ashabi kawai sai mutane suka fara dawo suna jin ya tada sallah sai su ma su tada sallah su bi shi jami shi yana ciki ya kewaye da tabur masu kuma suna wajen abun amma duka a cikin ina a cikin masallaci sai suna bin shi sallah ke falamma alima bihim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci ga abin da sahabbai fa suke yi in ya tada sallah su ma sai su bi shi yace ja'ala yaq'ud sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dina sai dina fitowa gurin sai zauna abun shi a gida fa kharaja ilaihim bayan yana zaune a gidan wata rana kamar da hadisin yadda yake da tsayinsa a wani guri yake nuna cewa wata rana sun fito ba su gan shi ba suka zauna suka zauna ba su gan shi ba ya ka samu wasu suka je suka zagaya ta bayan gidan suna kunkwasa mishi windo suna asfala ya rasulala asfala lokacin sallan da ake fayayiwa suna ganin kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko yi yayi bacci ne ya makara bai fito manzo Allah yana jin su bai ce musu kuma yiwa bayan da gari ya waye ce fa kharaja ilaihim fa da ya fito sai ya ce musu qad araftu alladhi ra'aytu min sani'ikum yace ai ina sane da na naga kuke aikatawa ina sane ina jin ido na biyu kuma duk abin da kuke kuke ta kwankwasa mun kofan nan cewa in fito in fito in fito din nan ina jin ku amma to me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fida manzon Allah sallallahu alaihi ya ce khashitu alla yuftarada alaikum yace na ji tsoron kar mu ci gaba Allah ya saukar da wahayi ce kuma qiyamul layli ta zama daga cikin sallan farilla yace wala tuqifuna zalikum ba za ku iya ba in aka ce yanzu ƙiyamun laili shi ma farilla ne za a iya saboda Allah ba za iya ba zalla ce da wannan dalili yasa nake gizo fitowa sallallahu alaihi dama ai azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim dama siffar sa ne duk abin da zai ba mu wahala manzo Allah sallallahu alaihi yana ma annabi nauyi kuma yana tausayin mu kaga abin da ya hana annabi fita sallallahu alaihi wasallam shine me kar Allah ya saukar da doka kuma a ce to daga yanzu in an yi da sallar isha an shiga gida karfe uku a sashi kira sallah da masallaci Da za a zuwa ma ya haɗa kare ko da yake a ramadan da ana kokari eh, a ramadan ana kokari sai a yi sahu biyar a ramadan amma ana fita a ramadan sallah asuba sai a yi kabbarar sallah da mutu kila dai kafin a yi da sahu biyu da rabi zai cika to balle kuma a ce a karfe uku ne za a fito a yi kuma sake dawa da su ba manzo Allah sallallahu alaihi ce abin da yasa ban fito ba shine na ji tsoron kar a faralanta muku ba a faralanta muku ba za ku iya ba za ku iya ba to kaga wannan hadisin din muka duba za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kokarin kiyaye qiyamul layl a watan Ramadan qiyamul layli a watan Ramadan ke duk wata sallah da mutum zai na nafila daga sallar isha sunan shi qiyamu ramadan ya danganta yaushe wannan sallan in yayi sallan kafin kafin yayi bacci yana idar da sallah sunan shi qiyamul layl sunan shi qiyamul layl an kira shi tarawih ne saboda hutu da ake yi ana yi raka'a biyu ko raka'a hudu a yi sallama a huta tukun a tashi a cigaba shi yasa ake kiran shi da sunan tarawih ma'ana sallan da ake hutawa a tsakankani an fahimta ku sai ko mutum ya yi bacci ne tukun sai ya farka sai ya yi yanzu ya tashi sunan shi ya tashi ya koma sunan shi mai tahajjud an fahimta ku tahajjud shine duk sallan da mutum ya yi bacci kafin sai ya tashi sai ya sai ya yi shi in misali an fara tahajjud sai zama tun da kika yi isha baki bacci ba har lokacin ya yi ke zuwa ta tahajjud kike yi ba amma duka matsayin su da kawai suna ya bambanta ne saboda lokacin da me da aka yi su ba wani ya ji wani bane an fahimta ko amma duka sunan su general name din shi shine qiyamu ramadan wani dare da ake yi a watan ramadan yana cewa ashe yin hakan sunna ne sannan hadisin har ila yau yana nuna mana ashe ba laifi bane ayi a jami'i ba laifi bane ayi a jami'i saboda abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yake yin jami'in yanzu ba wannan abu ko yanzu wane ne za a mishi wahayi babu an fahimta ko A ashe yana cewa yi a jam'in ba laifi ba kenan ya halatta annabi ya ƙi ne shi sa a lokacin sai na umar radiyallahu ta'ala anhu wa arzahu sahabbai suka ci yi a jami'i abun su ya sanya ubayyu bin ka'ab ya zama limamin su ya zama limamin limamin su a masallaci da masallaci ya cika ta inda babu space sai na dama mata su ma liman a gida sai maza suna yi a masallaci mata a gida sai masallacin ya zama yana fita da inda babu yadda za a yi maza da mata su yi sallan sai an samu shakuɗeɗeniya tsakani an fahimta ku kuma ya tabbata dama hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kuma yana daga cikin abinda zai nuna mana darajar yin qiyamul layli a jam'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ar-rajula idza salla ma'a al-imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul laylatin yace yake cewa idan mutum yayi sallah tare da liman a watan Ramadan ya bi jam'i kuma bai rabu da liman ba har sai da liman ya sallame ya gama to za a kirga za a lissafa masa kaman tun daga farkon dare ne har karshen dare bai bacci ba sallah yake to kaga shi kuskure ne mutum ya zo sai an gama za a yi witiri sai mutum ya tashi tafi gida kaga ya haramta ma kansa wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce har sai liman ya sallame ya gama kaga liman bai gama ba haka kuma limamin shi ma kuskure ne ya gama za a yi witiri sai fita sai bar ku sai a liman wazi ya liman karka haramta mana lada ka dawo ka karasa an fahimta ku babu laifi in mutum yana so ya tashi cikin dare ya yi kiyamun laili zai iya tashi ya yi kiyamun sa ko bayan an yi wuturi kawai bukata shine ba zai maimaita wuturi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi la wutrana fi lailatin ba a wuturi biyu a dare da waɗannan hadisai kenan guda uku da yau zamu karanta hadisin farko hadisin Abu Huraira wanda Imam Nasa'i ya rawaito hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi na uku hadisin Zaidu bin Thabit wanda Imam Bukhari ya rawaito da kuma darussan da hadisan ya kunsa insha Allah ta'ala na bada bashi kuma zan nemi bashi na insha Allah Allah ya sa mu dace a tafsirin mu mun tsaya a suratu suratul fil ko karatun mu na karshe mun yi karatu ne a cikin suratul fil suran da yake biyo bayan suratul fil shine suratul humaza shine suratu al-humaza insha Allah ta'ala malam zai karanta mana kuma tsarin da muke shi za mu yi za mu karanta ne a amsa za ka shirya malam zai karanta a amsa daga farko zuwa ƙarshe dukkan sai mai tafsiri insha Allah ta'ala an shirya ku fadal ita kuma bai

عليهم في عمل Wannan shi ne Suratul Humaza. Suratul Humaza, kamar da muka yi muka faɗa ita ce sunan surar. kowace sura suratul humaza sura ce makiya mun ce in muka ce sura makiya ita ce suran da aka sauka yaushe na'am ka amma ka, ko kuma aka amma ka muka ce suran da aka saukar kafin hijira ba tare da akari a wani gari annabi yake ba ko yana madina ne ko yana makari ko yana tsa'ifa ne in dai kafin ya yi hijira ne sunan sura sura makiya tun kuma sura madaniya ita ce suran da aka sauka bayan ya yi ya yi hijira ko da yana garin maka ne an gane ku suratul humaza tana da ayoyi guda tara tana da ayoyi guda tara kuma ita ce sura na ɗari da hudu in ka fara kirgan surorin alkur'ani daga sama ita ce sura ta ɗari da hudu suratul humaza ta yi magana ne akan waɗanda suke aibanta mutane akan masu aibanta mutane da masu cin mutuncin mutane wajen jefansu da kalmomi na aibantawa da muzantawa da musgunawa da iskilanci da kaskanta mutane kuma suran ta zargi waɗanda suke shagaltuwa wajen tara dukiya wanda tara dukiyan ta hanyar da zai shagaltar da su daga yin tanadi ma lahiransu har ya kai su ga mantawa ma da cewa za a mutu suran ta zargi irin waɗannan mutanen sannan a ƙarshe suran ta ta faɗi makoma na duk waɗanda suka siffantu da waɗannan sifofi wanda ya siffantu da aibanta mutane da yin izgilanci wa mutane da kaskanta mutane da wulakanta cin mutuncin mutane da waɗanda suke tara dukiya har ta kai ga tara dukiyan ya mantar da su lahira ya mantar da su cewa za su mutu Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi ya faɗi makomansu a ƙarshen sura suran ta fara Allah maɗaukakin sarki ya buɗe suran kamar yadda yake buɗe dukkan sauran surorin Alƙur'ani da bismillahi ar-rahmanir rahim Allah ce wailul li kulli humazatin lumaz boni azaba ta tabbata maluma su yi bayani akan menene ma'anan wailun maluma suke cewa wailun yana nufin azaba mai radadi da halaka da darkakewa da shiga uku ya shine ma'anan wailun ko ke cewa wailun suna ce ta wata kwazazzabu wata rijiya a cikin wutan jahannama to kaga kusan duka abu ɗaya ke to da in in in kwazazzabo ne rijiya a wutan jahannama in an shiga mutum me zai haɗu da shi kenan azaba kuma azaban ba karami ba duk wanda ke fili ma a wuta ya ya kare bare wanda a wutan kuma yana cikin rami sai ga azaban nashi ninkin ba ninki ke to Allah ce irin wannan azaban ta tabbata li kulli humazatin lumaza ga dukkan mai nune da kuma mai zunde ko mai rada humaza da lumaza duka kalmomi ne guda biyu wanda suka ɗauki aiki guda biyu daban-daban amma manufar aikin abu ɗaya ne aikin umaza shine maluma suka ce shine nune ka nuna mutum da niyan aibanta shi lumaza shine zunɗe da raɗa zunɗe da raɗa kuma da me ake yi na'am da baki wanda ake da hannu shine shine hamzu shine su masu yi da hamzu su ne humaza wanda ake da baki ko da hanci shine allamzu masu yi shi su ne mai allumaza an fahimta ku so dukansu ayyuka ne guda biyu waɗanda mai yin su Allah madaukakin sarki ya ce wailul lahu kuma sai Allah ya ce li kulli dukkan wani mai yi aga ba keɓanta wani banda wani ba in mutum ya zama ɗabi'arsa shine nuni da hannu ko ɗabi'ansa shine zunɗe da raɗa to mutum ya sani cewa wannan ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki a cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki ma ya nuna mana cewa yana daga cikin siffofin munafukai Allah ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhaduna Allah ce daga cikin munafukai akwai waɗanda suke maka rada suke maka zunde akan abin da ya shafi sadaka in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shelanta a kawo sadaka su ba za su kawo ba amma za su zauna a gefe suna kallon waɗanda suke kawo sadaka in wannan ya kawo su nuna shi sai kalli abin da ya kawo kalli dan abin da ya kawo yanzu duk kudin da wani yake da shi abin da zai kawo kenan wannan ya nuna wannan in wani ya kawo mai yawa sai eh dube shi wai ya kawo mai yawa saboda ce yayi kokari in ba ka kawo wanda bai kawo a cewa na fa mu gan shi ba kuma su ma ba su kawo ba kuma an gama tarawa kowa ya kawo sai su koma gefe su ce to za mu ga me za a yi da shi to ce za mu ga za mu ga me za a yi da shi to shine Allah ce fa in utu min haradu in dai aka ba su wani abu daga ciki sai ce kai wannan sadakan an yi adalci tunda an ba su to an yi adalci wa in lam yuqu minha idahum yasqatuna amma in ba a ba su komai a cikin zai ce sai su fara sai su fushi sai su fara zage zage wannan rabon ma akwai zalunci a saboda me zalunci ne tunda wai ba a ba su ba ko da an ba wani wanda ya fi su cancantan a bashi to in dai ba a ba su ba sunan abin da aka yi zalunci amma in dai aka ba su ko da ba a ba wani wanda ya fi su cancanta ba to sunan wani abu mai adalci to muhallin shahid din mu shine Allah madaukakin sarki ya fara kalman Allamu. wa minhum man yalmizuka abin yana nuna cewa lallai zinde da rada duk ba ce daga sifofin ne fakai ko bai kamata a samu mumuni yanayi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama an taɓa samun lokacin da wani daga cikin eh za mu ce sahabbai tunda ya zo ya musulunta ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wani ta'addanci ɗan sabo annabi ya tura ya kama ɗan saƙon ya kashe kuma yi masa kisan wulaganci banzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai declaring shi wanted dead or alive duk inda aka gan shi ko a kamo shi ko a rayu ko a mace to shi kuma wannan ya san in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai umarni to sai dai in sun mutu amma sai an zartar da ya ga babu mafita sai ya shigan buttu shine ya disguising kansa sai zo ya shigo inda safai suke ba su gane shi ba yau ya samu ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa yana so ya kai shi inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam yace ya za ya kai ka wajen annabi bayan ban san ko kai waye ba yace to zan faɗa maka ko ni waye amma sai ka mun alƙawari tsakaninka da Allah zaka rufa mun asiri ba zaka faɗa mu kowa ba ya san sahabbai ba su alƙawari su saba sahabin sai mishi alƙawari tukul sai buɗe fuska sai ga wannan ne faɗa annabi yace mu kashi kamar kuma ya alƙawari ya yi mishi alƙawari tsakanin shi da Allah ba zai tona mishi asiri ba sai kyale sai ce to shikenan rufe fuskanka in kai ka wajen annabi ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya miƙa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hannu da suna annabi ya kawo hannunsa ya masa mubaya'a ya musulunta manzo Allah sai kawo da kai yake yake amsan hannu ya sake yin na annabi ya sake kawo da kai ya sake yin na uku annabi ya kawo da kai sanda ya zo na hudu ko sai annabi ya miƙa mishi hannu sai musulunta kuma ai musulunci yana goge laifin da aka yi kafin me kafin musulunci to muhallin shahidi shine bayan ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musabai kuma ku gane ba ya mika mun hannu zai musulunta na kawo da kai sai ku zantar da umarnin da na ba ku Eliya eh, umarni suka ce sallah ai da ka mana nuni ko da baki ne sai ce ai musulmi baya zanti baya rada kaga kaga wannan ma ba ba zagi bane ba cin mutunci bane inda ya musun ya umurce su ne da su wani abu da Allah ya yarda da ayi amma saboda za a yi amfani da wata sifa ne wata siga da siga ce ta mutanen banza manzo Allah ce ai musulmi baya yi ashe wannan yana nuna cewa zinde da rada ko da zaki da manufa ne na alkhairi haramun tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba bai yi ba kuma Allah ce wailul likulli humazatin lumaz au fahimta ko suraka zinde da rada haramun ne Allah madaukakin sarki ya hana sai Allah maɗaukakin sarki ci gaba da siffanta mana waɗanda wailun ya tabbata a kansu Allah ce allazi jama'a malan wa addada wanda ya tara dukiya kuma ya yi madda dukiyar abin tattali ya tara dukiyar sai mai da dukiyar abin tattali mana ya tattala dukiyar baya iya sadaka baya iya zakka wani ma ba ya iya amfanan kansa da dukiyan saboda tsoron kar dukiyan ya ne ya kare wasu yana tunanin in dai ya taba dukiyan to dukiyan zai mai zai kare wannan shi ma ba siffa ce ta mutanen kirki mana ayan ba ta hana tara dukiya ba ke amma ta hana wanda jama'a malan wa addada in ya zama jama'a malan wa lam babu laifi ya zama ka tara dukiyan. amma ko baka yi tattalin shi da yana hana ka aikin alkhairi ba wannan baka saba ma Allah ba an fahimta ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu kudi sosai da sosai akwai irin sai na Abubakar sai na Abubakar ai mai kudi ne attajiri ne akwai irin su Abdurrahman bin Auf Allah ya kare da a gare su duk waɗannan attajirai ne masu kudi ne suna da dukiya mai yawa amma abinda Allah yake zargi shine mutum ya zama ya tara dukiya baya taimako baya fitar da haƙƙin Allah baya fitar da haƙƙin bayan Allah a dukiyan wani ma bayan ciwon albukul yana da ciwon ashuh asa akwai akwai albukul akwai kuma ashuh aka ce albakhil shine mai albukul marowati kenan shi wani ne baya cin dukiyan baya amfana da dukiyan in bakhilun amma shi yana amfana da ita an gane ko amma mai ciwon shi shine ciwon kankamu shi shi kanshi baya amfana da dukiyar shi ba zai ci abinci mai kyau ba ba zai sa riga mai kyau ba tufa iyalinsa ba za ka ga alaman dukiyan tattare da su ba an fahimta ko kamar wani da ake cewa liftan ma yana sha sau biyu ne in ya gama sha zai kulle a leda wallahi kuma ba wasa bane ya faru a gabana sanda na tabbatar in ya sa ya sai lifton ya sa ya sha in ya cire sai ya kulle a leda na shan anjuma kaga wannan ai kaga wannan ai zai iya shiga alladhi jama'a malan wa ajjada wa ajjada kaga zai ma iya sa ma kanki cuta ai ya zaka ije lifton kace ka ije na shan anjuma kaga sinadarin zai iya zama poison kuma zai zama poison to irin wannan amma ka zama ka tara dukiya amma ka kana amfani da dukiyan kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suke amfani da dukiyansu wannan babu babu laifi babu wanda zai maka inkari gashi ka tara amma in ya kai nisabin zakka zaka bayar kai zaka amfana addini zai amfana an fahimta ku wannan babu laifi amma ya zama allazi jama'a malan wa addada to wannan Allah madaukakin sarki yana zargan su sai Allah ya ce yahsabu anna malahu aflada shi yana zaton cewa ai dukiyar nan nasan zai dawwama shi a ganin dukiyar ba zai kare ba yana ganin dukiyar zai dawwama ta ganin ko shi dukiyar ko kuma afladahu dukiyar zai sa shi kar ya mutu kuma ya manta cewa an yi karuna ko inda tarin dukiya ne Allah maɗaukakin sarki yana faɗan karuna ba dukiyar nasa ba makullin ma'ajan dukiyan Allah ke latanuku bil usba sai an tara maza majiya ƙarfi goma zuwa sama ke iya tattara makullan ɗakin da ake tara dukiyan to ya yake imajinin yawan dukiya amma kuma na shi ke tarusu fash ya mutu ya halaka Allah ce wa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ce da shi da dukiyan da gidan nasan gaba ɗaya muka sa ƙasa ya bude ya shiga ciki a ƙarfi ba shi kenan ba gana ya ƙare to shi wannan ya hasabu anna malahu aflada shi yana zaton sa cewa dukiyan nasan zai sa ya dawwama dukiyan zai dawwama da shi shi yasa zai ta tattalin dukiyan zai ta tarawa to kuma duk abin da mutum ya samu a duniyan nan ta yan biyu ne dole ɗayan biyu zai faru ko shi abun a wayi gari ya ƙare sai barka a akwai mutane da yawa da ake ce wannan tsohon mai kuɗi ko ba ka a yi lokacin da yake da aga yanzu babu kenan ko kuma kai ka ƙare ka bar shi ko ba ka bane ya baka san wani ba ai babansu ne ya yanzu na baban ya tafi ba shi to shi abin da sa yake tattali ke to duk waɗannan siffofin duka waɗannan siffofin humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhladahu Allah ke kalla ke ina ba haka al'amarin yake ba ka saurara ka fahimta la yumbazanna fil hutama tabbas haƙiƙa wallahi sai an jefa su ai la yumbazanna ai la yutada la yutada kawo fadin Allah maɗaukakin sarki yawma yud'una ila nari jahannama da'a Allah ce wallahi tabbas sai an tunkuda su zuwa ga wutan hutama hutama suna ce daga cikin sunaye na wutan jahannama an kira sa hutama ne da annahu yatahabbamu nas an kira sunan da suna al-hukama saboda yadda yake cin mutane yana haɗe mutum in an jefa mutum sai haɗe shi gaba da Allah ce wallahi tabbas hakika sai an tunkuɗa su sai an jefa su a cikin al-hukama sai Allah madaukakin sarki ce wa ma adraka mal hukama wai me ya sanar da kai ne abin da ya kira al-hukama shin ka san menene hukama ka san abin da ya kira al-hukama kuwa Allah ya ce narullahi al wutar Allah ce wadda ake hurawa al wacce kullum hura ta ake yi babu ranar da ba a hura wutar kullum ana hurawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wuta da kanta ta kawo ƙarin kanta wajen Allah madaukakin wutan jahannama sai da ta kawo ƙara wajen Allah cewa shashinta yana cinye shashi wutan ba da kan shi bala'in shi ya ishe shi har yana kawo ƙaran shi kan shi a nema mishi ta sauci to me yake tsammani ga wanda za a sashi a ciki ta kawo ƙaran kanta wajen Allah maɗaukaki cewa shashi yana cinye shashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya umurce ta da ta rinka yin numfashi sau biyu a shekara sau biyu kadai take numfashi Allah ce narullahi al kuma Allah madaukakin sarki sai dingina wutan zuwa gare shi ya maka cewa babu wani mai wutan sai shi shi ya halitta kayan shi shi ya san kan kayan shi babu wani wanda yake da ikon ya ɗauki wani ya sa shi a ciki sai Allah madaukakin sarki shi yasa sai Allah ya jingina wutan zuwa ga zuwa ga kanshi ke narullah wutan Allah ne almuqada wacce ake hurawa sai Allah ya ci gaba da siffanta wutan sai ce allati taqali'u ala al-afida ita wutan wani irin wuta ce wacce take leƙawa har kan zukata in an sa mutum a wutan ba gangan jiki kadai wutan ke konawa ba a'a yana cin mutum har zuciyar mutum sai ya ci ruba dai inda zuciya yake a jikin mutum duk inda zuciya kai da koya a jikin mutum mutum yana kaiwa zuwa gari a ya ishe misali maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da yake siffanta a cikin yan wuta wadda ya fi kowa sauƙin azaba a wuta wadda shi shine azabarsa fi kowanne karanci a wuta babu wani mai azaba kasa da shi a wutan Shi ne wa wane ne wannan Nam? wane ne wanda azabar shi tafi kowanne kaɗan a wutan jahannan? shi sunan shi shi waye na'am eh ba san sunan shi ba Abu Talib Abu Talib kawun Annabi sallallahu alaihi wasallam baban Ali bin Abi Talib shine fi kowa saukin azaba a wuta gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takalmi kadai za a sa mishi na wuta amma bala'in takalmin har kokorwar shi sai ya rinka tafarfasa takalmi ne kadai ba fa za a sa shi a cikin wutan bari a za a sa mishi takalmi ne na me na wuta amma kwakwalwan kansa sai ta rika tafarfata saboda bala'in azaba kuma shi ne mai mafi karanci wannan ya ci albarkatin tsawainiya da ya dawa annabi Muhammad sallallahu alaihi to ya ke tsammanin in ni da ke Allah ya kiyaye muka sa'a ma Allah mu albarkacin wa za mu ci mu albarkacin wa za mu ci aga ya zama wajibi mu kiyaye Allah ya ce allati tafali'u al-afida ita wutan tana lekawa har zuwa ga zukata yasa ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace auqada ala an-nari alf sanatin hatta hatta ishmarrat manzon Allah sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki ya sa an fifita wuta sai da aka yi shekara dubu ɗaya ana fifita wuta sai da wutan ta yi jaja zir sun ma'auka ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت nan aka ci gaba da fifita wutan aka ci gaba da fifita wutan har na tsawon shekara dubu ɗaya sai da wutan ta yi fari fal ya ce sun ma'auka da alaiha alfa sanatin hatta suwaddat yake sa'an nan aka ci gaba da sake fifitawa na tsawon shekara dubu ɗaya har sai da wutan ta zama baka mazalla ce fahiyar sauda'un muslima yace da ka wuta baka ce kuma mai bala'in duhu wuta baka ce mai bala'in duhu ka san ko a duniya wuta ya zama ja zafin shi bai kai wutan da yake fari-fari girin-girin ba ko ba ka bane shi yasa wutan gas ai ba ja bane ko ba haka bane to da yafi bala'i yafi bala'i wutar refinery kuma fa shi kuma ya yake ba baki bane to da yafi su bala'i Allah ka kiyashe mu Allah ya ce allati tattali'u ala al-afida Allah ya ce innaha alaihim mu'fada lallai ita wutan a bar kullewa ce a kansu in an sa ‘yan wuta a ciki kuma za a kulle mana babu babu free iya kenan a cikin wuta kuma wutan an yi ne an kulle shi innaha alaihim mu'sada lallai wutan abun abar kullewa ce a kansu Allah ce fi amadin mumaddada a cikin wasu ginshikai miƙaƙƙu. mana wutan an kulle kuma yana da ginshikai dogaye miƙaƙu yadda babu yadda za mutum ya kama ya haura ya fita daga wutan har a wani guri Allah madaukakin sarki ce kullama aradu an yakhruju minha min zammin Allah ce u'idu fiha Allah ce duk lokacin da suka yi nufin suka yi kokarin su fita daga wutan saboda bala'i da suke ciki Allah ce u'idu fiha sai a mai da su a cikin wutan sai a mai da su sai a mai da su to kaga wannan tun daga aya ta ta hudu har zuwa aya ta tara tana faɗa mana makoma ne na wasu mutane masu sifofi guda hudu da muka karanta a farkon sura alhumaza allumaza alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada in mutum ya siffantu da waɗannan siffofin to makomansa kenan kuma Allah maɗaukakin sarki sai siffanta mana siffan irin wutan da za a sanya mutum Allah ka kiyashe mu shiga irin wannan mutum kowace iri ma Allah ka kiyashe mu to wannan yake nuna mana shi lallai waɗannan siffofi ba siffofi bane na mutanen kirki karki yadda ki siffantu da siffa na masu rada da zinde da da wulakanta mutane kada kuma ki zama marowaciya ya zama hannunki a dunkule ki ba kya ba kya saki saboda tunanin cewa ai in kika in kika saki zai lalace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma naqasa min sadaqatin min mal yace babu wata dukiya da ta taba tauyewa ta taba raguwa ta samu tawaya ta samu tasgaro wai dan ana sadaka da wannan dukiya Allah madaukakin sarki yace yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat Allah madaukakin sarki da kai shi yake renon dukiyar da ake sadaka da shi an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya samu dace maluma suke cewa wannan sura in muka kalla yana karantar da mu abubuwa da yawa abu na farko suka ce takriru aqidatul ba'di wal jaza suran yana tabbatar mana aqidan imani da cewa lalle akwai tashin alkiyama kuma akwai sakamako lalle akwai tashin alkiyama kuma akwai me sakamako akwai tashi bayan an tashi akwai hisabi bayan an yi hisabi kuma akwai me akwai sakamako fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'u muqra'u kitabiya inni zanen anni mulaqin hisabiya wa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin an fahimta ko aga sura yana ƙara tabbatar mana da wannan suka ce darasi na biyu da sura yake karantar da mu shine at minal min al-ghibati wan namima suran yana jan kunnan mu yana mana gargadi akan ghiba da annamima riba daban annamima daban riba kowane annamimanci riba ne amma ba kowane riba bane annabimanci an fahimta menene riba manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana menene riba yake zikruka akhaka bima yakra shine ambatanka da zaka yi ma wani dan uwanka da abin da yake ki abin da yake kyaman a ambace shi abinda ka san in aka ambace shi da shi ran shi zai ɓaci baya su to ka ambace shi da shi a bayan gidan shi sunan shi riba sunan shi riba kai abinda zai nuna mana ma cewa riba ba ta da kaɗan annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana suna zaune tare da ɗaya daga cikin matansa na manta sunan wacce sai take siffanta ɗaya daga cikin matayen ta ce o oh, wancan fa gajeruwa ce na na aisha shi na tuna na na aisha rabbi Allah wa sai take siffanta ɗaya daga cikin matayen ta ce wancan fa gajeruwa ce al'adance wannan zagi ne inda siffan mutum ne amma ko wanda ko gajeren ne kace mishi gajere ne ba zai so ba ko ba haka bane to faɗan hakan tunda mutum ba zai so ba sunan shi riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nana ishe ki yi sakaci shine kaman ka nama ya magale maka hakori ko ka ci cire sai ya sallah me nake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin ci nama yar koki ta ce mata bi ka je ruwa shi. Allah madaukakin sarki ce wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan Allah ya ce wala yaktab ba'dukum ba'da kada tashin ku surunka cin naman sashi yanzu ɗayanku zai so a ce ga ɗan uwansa ya mutu yana kwance kuma ya ɗauki naman sai ci a ɗanye akwai wanda zai iya wannan to kwatan kwacin faka ci naman ɗan uwanka kenan ka faɗi abinda ka san in an faɗa masa ransa zai baci kuma ka faɗa a bayan gidansa to wannan shine riba an namimanci Shi ne ka faɗan amma kuma abin da ya sa ka faɗa ka faɗa ne don ka haɗa su rigima da wanda ka faɗa mishi to ne annamimanci an gane bambancin saboda haka duk annabimanci riba ne amma ba duk riba ba bane annabimanci saboda haka yin riba ba haɗa guri ne? ko kana faɗa wane ai yana kaza wane yana kaza wane yana kaza wani yana kaza kuma ba tare da ka haɗa shi faɗa da wanda kake ne rage faɗa masa ba amma daga lokacin da ya zama kuma kayi ne dan ka haɗa su rigima don sunan shi ba riba ba cin nawa ba sunan shi annalimanci an fahimci ku? to surai kaga yana kore mana a ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la yadkhulul jannata fattat ainan ma duk wanda yake annamimanci baya shiga aljanna Inda tabi'ar ɗabi'ar mutum ita ce annamimanci to mutum baya shiga aljanna baya shiga aljanna ya zama wajibi Munisanci nisanci annamimanci munisanci riba munisanci cin naman naman maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi fada sosai akan riba da da da, da ya zama wajibi mu kiyaye kuma da dabi'u ne daga cikin dabi'un me kai ko abu na uku da maluma suka ce in muka lura wannan suran yana karantar da mu shine at-tandid bil muktarrina bil amwali almu'jibina biha yana yana tsawatar ma waɗanda suke ruɗuwa da tarun dukiya wanda tarun dukiya yake sanya musu girman kai aga yana jan su, yana musu gargadi cewa wannan abun ba ba ɗabi'a ba ce ta kirki dukiya ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki yake ma wanda ya ga dama kuma ƙoƙarin ka bai sa ka samu ko ba haka bane kokarin ka bai sa ka samu sai Allah ya ga daman za zai baka kuma Allah madaukakin sarki shine ya tsara duki ya tsara duniyan bai tsara ta yadda wai kowa ya zama mai dukiya ba Allah ce ya halitte mu ne haka yattaki da ba'dukum ba'dan sukhriya so da wasu shaki su rike wasu shaki a matsayin masu musu hidima yasa kowa ya zama yana da bukatan kowa mai dukiyan yana da bukatan marashi shi yana da bukatar mai da dukiya duk yadda mutum ya kai da dukiya in salgan gidansa ya cika zai nemo wani ne kwashi kaga mai kwasan salga yana bukatan kuɗin mai dukiyan mai dukiyan yana bukatan aikin mai mai mai kwasan salga in zai gidan da in zai gina gida ai ba shi zai zai tube ya sa kulo da siminti yayi yayi fenti yayi plasta ya yi rabta ya buga kwano ba ko shi zai yi zai nemo wani ne kaga yana buƙatar aikin mai gini mai gini kuma yana buƙatar mai kuɗin shi so wanda ya fahimci wannan ba zai ruku ba kuma in ya san in ya fahimci cewa ai akwai wanda da shi yake ba shi yanzu kuma shi yake ba wannan ashe shi ma za a iya wayan gari wani lokaci shi ma ya zama mai mabukaci ko haka bane to kaga duk wanda ya fahimci wannan ba zai zama ya ruku ba dukiyan ba zai sa masa girman kai ba an fahimta ko kuma mutum ya zama to ya rudu da dukiya ya rudu da girman kai ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un kafurai mushrikai Kafurai mushrikai suraka kar mutum ya zama dan Allah maɗaukakin sarki yayi masa wata falala yayi masa wata ya ya masa ya mata masa wata rahama daga cikin rahamansa ya zama yana jimi yana yana yana yana girman kai yana ɗagawa yana ruɗuwa yana ganin zai wulakanta wanda ya ga dama zai taka wanda ya ga dama wannan ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki yana wannan sura yana cikin abin da yake koya mana sannan darasi na hudu da maluma suka ce wannan sura yana karantar da mu shine bayanu shiddati azabin nari yana nuna mana yana mana bayanin tsananin azaban wuta shi lallai azaban wuta azaba ce mai tsanani sosai da sosai azaba ce mai tsanani kaga yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta shi 'ala alal afida innaha 'alayhim muqsada yace narullahi al-muqada kaga wannan yake nuna cewa ba karamin ba karamin azaba bane Allah madaukakin sarki ta cikin suratul kafi Allah madaukakin sarki yake faɗa mana irin irin bala'in da ƴan wuta za su shiga har ya kai ga suna neman wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi wujuh har in ruwan sha ma suka nemi a ba su ruwa Allah ce za a ba su ruwa ne za a ba su wani irin ruwa ne ruwan sa kalmuhli kamar ruwan ciwo kuma yashwi wujuh so da bala'in zafin shi yana ƙaya fatan fuska kuma shine mutum zai sha a wani guri Allah ce laisa lahum ta'amun illa min dari ya ce illa min islin aga abdari abinci ne wadda a duniya dai yanzu ba ba abin da ke iya ci sai rakumi so da abinci ne mai kaya mai kaya Allah ce kuma shine abincin muta ɗan wuta wannan abincin ne fa in suka ci ya takale musu suka nemi a basu ruwa su sha dan ya wuce sai a basu wancan kalmuhul ya shi kaga bala'in ba karamin bala'i ba to haka wannan yake nuna cewa ya zama wajibi mutum ya nisanci ya nisanci duk abin da zai zama sanadiyan shigan mutum me shigan mutum wuta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsiratar da mu daga wuta Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi a duk ayyukanmu a maganarmu da ayyukanmu Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da tsayawa akan addini insha Allah ta'ala kuma anan za mu tsaya insha Allah kamar da muka yi alƙawari tara da rabin muka sa kuma tara da rabin muka fara ku yawwa ai ba African time akwai wasu tambayoyi da suka rage a karatunmu na ƙarshe sai wasu ban iya karantawa ba ah, wannan take cewa malam shin ya dace da ya kamata ta yi amfani da kalman ya halatta ne ya halacci ya halatta mace ta rinka yin wasa da kanta har da kai gabcin mani bai halatta ba istimna kenan ai istimna kenan haramun Allah madaukakin sarki ce illa ala azwajikum aw ma malakat aymanukum fa innahum ghayrum faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul duk wani wanda zai biya bukata a wajen aure Allah ce to sunan shi dan ta'adda ma'ana ana neman terrorist a addinance to a kamo shi a kawo shi ga yi wara a zalik wara a zalik istimna haramun wannan ban iya karantawa ba ba za ka iya wannan take cewa mutum ne yake ma Allah maɗaukakin sarki laifi sai aka yi masa wa'azi da aka yi masa wa'azi da aka yi masa wa'azi sai yake cewa wani laifi ne Allah bai yafewa bi ma'ana tunaninta ai za ta tuba kafin ta mutu kenan ku saboda already suna da written agreement da Allah ta sai shi za ta mutu ku ko ba haka ba ne in ba in ba tana da wani agreement da Allah na ta san yaushe za ta mutu ba sai wannan maganan wannan shine abinda abinda malam mai ahlari a saurara dan Allah abinda malam mai ahlari ya siffanta su da al-muflisuna abinda malam mai ahlari ya siffanta su da al-muflisuna yace wala yarda li nafsihi ma radiya bihi al-muflisuna ji malam mai ahli yake kada mutum ya yarda ma kansa irin abinda waɗanda suke hasara suke yarda ma kansu shine mutum ya ta saban Allah waya da tunanin ai gobe zan tuba ai dibi zan tuba ai gata zan tuba to mutuwa kuma bai bada notice mutuwa bai bada notice ai mun sha ganin mutum yana rawa ya faɗe mu ko ba haka bane ko sati bai kai ba wani ya turo wani filip rawa suke yi mata ne dukansu suna tarawa suna karawa ko su yanke ciki su yi kasa shikenan sai wani labarin kuma ake na dabu to kaga irin wannan da me ya kama haka mutum ya zama to yana tuba a kowane lokaci kare ya ce ai zan zan zan wannan ba ɗabi'a ba ce na mutanen kirki bai halatta mutum ya ringa faɗan wannan ba wannan take cewa shin ya halatta yana da kyau mace ta sa hijabi ɗan gajere amma kuma ta sa riga mai dogon hannu kuma ya rufe mata ko ina a jikinta shi akwai abin da ya kamata mutane su gane fa fa wai manufan sa hijabi kawai shi ne mace ta rufe jikinta ba ba shi manufan sa hijabi ba kadai Ya sa a shari'ar musulunci hijabi yana da sharuɗa da in bai cika ba in yi rasa sharaɗi ɗaya a cikin sharuɗan sunan shi ba hijabi ba shi ba yana buƙatar a sa masa wani hijabi duk wanda ta sa kuma wannan bai cika wannan sharuɗan ba kar ma ta rutu kanta da ce ta sa hijabi sharaɗi na farko na hijabi shine zama tufafin ba tufafi bane na ado ya zama ba tufafi bane wadda shi kai shi ado ne an fahimta ko misali za ga hijabi babba amma an sassa mishi stones a wannan kuma mace ta sa ba ta sa hijabi ba na bukatun ta sa mishi so da manufan sa hijabi na farko shine rufe ado to da adam mace wani abu ne mai tsada da bai kamata mutum ya gani ba sai ya biya shine fashion din kenan ai fashion din na mace abu ne mai tsada da bai kamata mutum ya gani kyauta ba shine tsarin Allah bai yadda cewa mace in ta ado ko wani ya gani kyautawa ina kawo ki don na faɗi sharaɗi ne na farko ya zama shi kanshi ba ba ado ba sharaɗi na biyu ya zama yana da faɗi ya zama ya matsa jiki ba ya zama yana fitar da shape na jiki ba sharaɗi na nau kenan na biyu sharaɗi na uku ya zama mai kauri ba transparent ba in ya zama ba tufafin ado ba kuma yana da faɗi amma kuma ba shi da kauri transparent ne yana ana iya ganin kwalliyar da ke da aka rufe da shi kaga ba a rufe ba kenan shi ma yanzu ya zama kwalliya ya kamata a masa me a masa sutura ya kamata a masa sutura sharadi na nau kenan na uku muka ce na farko ya zama ba tufafin ado ba na biyu ya zama yana da faɗi fasfawar. na uku ya zama khafif ya zama yana da kauri ba share-share transparent an gane ku suka ce sharaɗi na hudu ya zama ba tufafi bane na alfahari ba tufafi bane na me alfahari haka ba zuwa wani gari a arewa sai na ji wani yari wai sunan yarin inkin kisa. sunan yarin kenan wai inkin kisa mana yadin asali ba yadin hijabi ba ne amma sai wanda ta isa take siya da yi hijabi da shi kaga bai zama hijabi ba yanzu ya zama ya zama tufafi ne na me na alfahari ya zama hijabi koda koda bai zama da siffan ado ba koda ya zama yana da kauri yana da faɗi amma kasantuwan shi tufafi ne na alfahari bai zama hijabi an fahimta ko sa'an nan kuma ya zama shari'i na nan? na hudu na fara, na biyar na biyar dole ya zama ba tufafi ba ne wanda ya kamance ce da tufafin kafarai. ya zama bai ɗauki samfurin tufafi na kafarai ba an fahimta ku suke cewa duk tufafin duk hijabin da duk hijabin da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar to sunan shi hijabi amma hijabin da ya kasa sharadi ɗaya a cikin waɗannan sharuɗa to sai shi ba hijabi ba yana buƙatar a sa mishi hijabi don sai kowa sai ta koma ta duba abin da take sawa da sunan hijabi an fahimta ko abin da take sawa sunan me da sunan hijabi wannan shine ka'ida Allah madaukakin sarki ya samu insha Allah ta'ala kuma kamar da muka faɗa ba za mu yi karatu ranar juma'a ba ko sai ranar asabar kuma tara da rabi da muka faɗa tara da rabin tara da rabi insha yau haka mu ka'ida eh to da wake kike karatun ba yasa lokacin ya miki kadan yasa lokacin ya miki kadan an fahimta ku sanan ko muna muna tunatarwa akan asusun mu na na mabukata na ce a ce zama sunan asusun mabukata ba marayu kadai ba muna tunatarwa an shiga kenan watan yau ɗaya ga watan a yi ƙoƙari a rinka saka abubuwa a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ji kamar da muka faɗa karatun mu tara da rabi za mu yi karatu na awa ɗa in akwai tambaya mu amsa iya inda tambaya ya ƙare mu tashi shi ne ka'idan karatu an gane ku Allah madaukakin sarki ya dace da mu da kai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi